Jama'a assalamu alaikum kun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci, shirin da zai mayar da hankali don duba sabon tsarin magabata a fannin kwallon kafa a jamhuriyar niger na samar da kungiyoyin kwallon kafa na mata. Sai ku biyo mu. To kamar yadda aka ji da farko, sannan a hankali hukumi a bangaren kwallon kafa a jamhuriyar Nijar bayan dogon nazari sun ɗau mataki na samar da ƙungiyoyin kwallon kafa bangaren mata. I Hukumar kwallon kafa ta Nijar ta yi wani babban yunkuri na haɓaka kwallon kafar mata a cikin ƙasar ta hanyar yin umarni ga ɗaukacin manyan ƙungiyoyi ko kulob a ƙasar ta Nijar da ke buga gasar Super League da su gaggauta samar ko kuma baiwa mata damar kafa ƙungiyoyi a maimakon na maza kaɗai. Tuni manyan ƙungiyoyi suka karɓi umarnin tare da fara haɗa ƙungiyoyi ko club na mata da taimakon hukumomin kwallon kafa na jihohi da suke ciki kamar yadda ibrahim gumur mamba a hukumar kwallon kafa ta da magaran a zandar kenan bangaren league ya shaida mana ya kai shekara biyu ana cikin wannan tsare-tsaren na hudu ekip ta mata amma bana an yi exige dole sai kowa ya yi ekip mata bana garanti ne kowa sai ya yi ekip mata duk wadda take rukuni na farko wadda take liga na sifiyar liga dole sai kun yi ekipkin mata to mu yanzu alhamdulillah ni deja jiya na aika dosi na na ekipkin mata kwamfule in allah rake nan za mu fara babu bamu da matsala ekipkin mata ta fenifut wani kokari ne take yi an sani sarai babu ekipkin wannan kuma ana so a kirkiro su wani kokari ne take take taimakawa club club don su samar da irin nan ko ekipkin mu ma ekip national ta mata an san dai dama dama ne kenan abu ne hwarawa ne za a yi kenan sai a hankali a ga komi ya tafi daidai amma fenifut gaskiya tana ba da kokari tunda fisa billahi ko yanzu ma alhamdulillah mun gode ma Allah mun ga kokarinta bisa kama da za ta yi don kowace kulub ta hudu ta na mata ku kuna da mata muna da Ah, eh ba a rasawa tunda yanzu yau yau da kwana uku ma mun yi mace amikal da yan akuka na mata suka zo nan zandar suka zo muka yi mace amikal suka ci mu ɗaya da babu kana ganin a nan garin da mutane suka riko da addini eh, za a bar 'ya'ya matan su hutu ko da sun iya su rika zawa hilin kwallo da gajeren wando ana musu ihu ana tabi eh to saboda Allah ai press ba gajeren wando bane suke sa suna sa eh sebre gajeren wando ne amma suna sa wando wanda zai kasa wanda babu matsala suna iya zuwa su yi wasan su cikin kwanciyar hankali ba a san ba matsala a cikin irin wannan kokari ne na haɓaka kwallon kafa bangaren mata a ƙarshen makon da ya gabata aka yi wasan sada zumunci da ta haɗa 'yan mata na kulab ɗin akokana da ke arlita a jihar agades da takwarorinsu na jihar da magaran ko kuma zandar inda baƙi na akokana suka lallasa 'yan mata matan zandar da ci ɗaya mai ban haushi ali sadi shine mai horar da 'yan mata na da magaran ko kuma zandar ga ƙarin bayani da ya mana to yake ta football ta jima amma yanzu da aka ce a yi kowane club sai club feminin to kuma ni ma sai zo ƙara na a ciki nake kama min kenan dan mu aiki aiki gabaɗaya da shi in so sai mu ga kowace kulob ta tambaya sai mu hudda mata kulob na sai su je su aiki tare sabo doka ce ta zo bana aka ce musu kowace kulob sai ta yi kulob ta mata saboda shi ne muka yi rigakai muka ce to tun da wuri ma gara mu zo mu sa ma mata akai ya yake competition maharin ma da muka yi wannan mace tun da yake wannan sabon tsarin kusan shi ne na farko eh, wani kalubale ko fuskanta gaskiya kaluba da muka fuskanta kamar mutane sun doki mata kamar bisu balo shi kuma mata kowane sport suna yi ai tana su gani a nan zandar yadda aka yi basketball yadda aka yi handball yadda aka yi volleyball duka kuma 'yan mata sun yi zama jarumai sun ta hanya mai sun gagari ko ina sun ta hanyar jira suna yi kenan ba wani ba abu ne na farko yanzu balo kuma mutane sa a kansu su ma nasarin futbal ba kowanne ba suke ba kowanne suke futbal ba don a labarin da muka samu an ce Real Madrid ma he bana ta ekip ta mata kenan abin wannan a duniya ma sabo ne kenan dole mutane su ga abin kamar mata ba su iya balo ba idan zina ne aka fara gwada musu shine kalubalen da muka fuskanta da wajen mutane yara nawa kuke da yau a ne muna da yara kamar kusan sattin ma da na dan da na yanzu wanda muka yi a yanzu ne nake horon su kayan aiki ba. to kayan aiki zuwa dai muke zuwa mai tsakanin mu mu yi wannan ba da hagar to da sport da nasara sun ba mu balo guda guda eh kwallo ko suka ba mu guda guda takalmi riguna kaya da sauran a ba su ba mu ba komai yanzu wanda ba mu daga ciki mun tashi mu ne muke sai ma yara ruwan sanyi ruwa ruwa su sha to ya wasan su da yan akuka na wanda ina gan shine wasa na farko da aka yi eh kware ku shine wasa na farko da aka yi shi kuma wasa kowa ya gani an ce yara sun yi kokari tunda su yaran na wanda suka fara yanzu ne muka wasa wanda suka jima suna yi gaskiya ba su fito ba kamar da ake tsammani da an ga tambaya ina su ci aida sun yi barato duk su to diji suke kama wannan wasan da muka yi zama da kana diji suke kama bayayo ba shi kuma mun shirya shi don saboda matada su daga barci su wanda ba wani tarma kuma su yaran wanda suka fara yanzu su ga yadda ake yi ya ne ake yin balan ya ne ake yin bako ya zo ya ne ake da shi duka saboda duka abubuwan na balo su ga ya ne ake tsarin balon saboda shi ne muka yi. madam abdullahi hadiza ita ce shugabar kungiyar kwallon kafa ta mata ta akokana da ta fito daga arlit a jihar agres ta mana karin bayani musamman ma dangane da hanyoyin da suke bi don haɓaka wannan kungiya ta arlit da biyar lalle akwai masu kama muna da yawa lalle ba zan kin na a ci gaba tun da a ne ga eh, eh, eh, mun sami ya mai selection national mun samu dragon plus to yanzu in ana so ne a kara ci gaba cikin football feminine ya kamata gani match tsakanin ekin feminine na cikin region ya kamata a yawan kwamatishin nan samu a gane da akwai intibatin nuna. Lalle mutane suna son balon mata mai balon mata ba a san shi ba kwarai. Dan shi ne yi ana huta ana ba balon tsakanin cikin femininki ana sai a san a jayo mutane bisa da fitibar femininki nan. Tun da an fara dai uwayen na ban su suna zuwa antrenman ko in akwai da filasman suna bari akwai da biyansu. Yanzu abin da dai kike so kamar wajen ikon yara suna football amma ya kamata a rike su ekol ina muna da baka da na terminal na tuwazin suna karatun su. Maryama Adamu tana ɗaya daga cikin 'yan kwallon kafar kungiyar kwallon kafar da magaran ko kuma zandar wacce ta bayyana mana dalilin da yasa ta shiga kwallon kafa. Gaskiya abin da ya bani sha'awa ko ya burge ni kamar yanzu in ka in ka duba ya ka gani kasashen waje suna nuna kamar cewa ko ƙetaren ƙasa ka ga suna nuna cewa mata a kullum su Ka su shuni kamar bisa da kokarin da zai su iya yin wani abu Shi ne ya bani sha'awa na shiga gaskiya saboda mu gwada cewa mu ma wasan mu ne gaskiya saboda mu ne manyan goban Allah to da kika shiga ya kika ga wasan to gaskiya dai wasa za a ce dai alhamdulillah gaskiya an goda Allah gaskiya eh to gaskiya na iya sai dai in ce na iya wani abu dai saboda yau da gobe sai Allah wani matsayi kike bugawa lamba uku ce ni gaskiya dan baya kike tsare eh ya kika ga yadda mutane suka karbi wannan wasa na mata a gaskiya sun an karbe shi gaskiya sosai da sosai saboda manya ma sun zo gaskiya sun ce mun yi kokari kamar sun karfafa mana gwiwa to an sani yin kwallo a damagaran akwai addini akwai al'ada babu damuwa a gidanku a gaskiya dai inda dai na kutamta mu mata kamar kamar ba komi bane ba saboda babu wani dai wanga da za a zo dai a ce a zo a gani ne a ciki da wanda ba shi ba kenan babu wallayi a cikin shi kenan kamar ba matsala wasa ne kawai kamar kowanne da ake yi ta karba babu matsala ta bar kina yi eh ta karba ta bar ina yi gaskiya tana so ki zama messi <laughs> tana so in zama wani abu na eh. wannan shirin na zuwa muku dai ne daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi hausa sai mu leka bangaren kungiyar kwallon kafar a kokana ta arlit daga jihar agades inda muka tattauna da aishatu muhammad muja da aka sani da atile ita ce kaftan ɗin ƙungiyar akokana ta nuna farin cikinta da yadda aka karɓe su a jihar da magaran ko kuma zandar gadi abin da ta shaida mana. Mm, mun zo wasanin zandar kuma mun ji daɗi da aka gayyace mu aka gama mun baro da su mace amikal fi sabiri layin mace mun yi mun kare lahiya mun kai ga su yan zero kuma shi ma da kyar fi sabili labi mu'azzaba zandar suna da yan balo haka mun shi daɗi kwarai da kwarai yadda suka yi a keyir in mm, gaskiya akwai matsala bisa kan kwallon mata saboda ba kowa san da balon mata ba a nan Nijar kom garin musulmai ne ba kowane uwaye ba suke barin ɗiyansu su yi pratiken sport kuma balon mata matsalar ta babba ma ce to ya kamata a ɗauki balan mata kamar yadda ta maza take yadda ake biyan su mata ma a rika biyan su ba a zo ba ana balo kana yi kana yi sai ka yi shekara nawa kana balo ba a taɓa ka ba ma ka goma taka ta kanka haka to da wanda muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wakilinmu daga damagaran ibrahim malam cillo da ya niyyar tattara mana sautuka sai kuma injiniya da ya haɗa mana sauti ibrahim tukur kefi ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nake cewa mu huta lafiya